To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a masu rana akan wannan shafi na sarki zaki NKK na Rasulami. Jama'a zan yi magana na minti ah, biyar ko zuwa goma akan ababen da ke son ya faru. Ah, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a masu saurara na akan wannan shafi na sarki zaki NKK na Rasulun Aminin. Ah, jama'a zan yi magana na minti uh, ya sunan shi nan biyar zuwa goma akan abin da yake son ya faru aku ga na rubuta topic cewa Allah yana nan yana kallon mu wannan abin da muke yi abu ne abin alkhairi amma akwai wayanda ke son su sabotage irin nan ababa in kika ga wani ya kira ki ban san ki ba ban san shi ba ko kuma har na san ki ma wani ya kira ki ya ce miki wasarki sarki zaki ya bashi 'yan 419 'yan wanda suke son su sun ɓata zama suga cewa a tafiyan kirki da ake yi su sun yanka wannan tafiya to Allah yana nan yana kallon mu za ku ga wannan hotuna da na sake sakawa wani ɗan yara ne shi ka ga mutum ya kira ka ya ce maka wai sarki zaki ya ba shi namba kamar irin wannan hoto shi ka ga mutum ya rubuta wai sarki zaki ya ba shi namba ni na ce ya kira ki ko babban mutum ne wannan yaro ka duba shi wallahi ko eh, nonon kirki bai kare sha ba ya kamata ya koma gidaje shamun ma ya kare sannan ma ya zo ya yi aure yana batun wai sarki zaki ban san shi ba shi ga su ce wai ka turo da kuɗi ko za su tura maka da kuɗi ko za su tura miki da kuɗi ka gansu daban-daban ana amfani da su ko suke amfani ina gani ni ina gani ba wannan yara ba ne ina gani ba su ke yin wannan ba ina ganin akwai wani behind it wani da ke karkashi yake yin haka da sunana sunan sarki zaki shin ke yin haka shin yana ƙasa yake yi da sunan sarki zaki saboda same person mata daban-daban sun kawo complain ce ni ban san shi ban taba sarki zaki ya bayar shi nuna irin wayannan shago eh, shago supermarketin wani kaga ya nuna wai nashi ne irin wannan supermarket kaga ya nuna wai nashi ne nashi ne wannan supermarket eh, ya zo da niyan dai aure ki which eh, ya nuna wannan supermarket ta ce wai nashi ne sa'annan kuma hotuna daban-daban da same person sun yi fira da mata daban-daban da zan play muku audio Abinda eh, abin da suke nuna wa jama'a su ce wai wannan suke da shi kai yaron ga ya shiga ka koshi kai koshin kirki ma ya shi kai amma ka zo kana nuna ma mutane wannan duba gidan wayan nan mutum eh, ya sayi waya ma a eh, wayan zamani ma da ya fito so yana munna eh yana munna ya sayi waya ɗaya amma kai ka zo ka nuna mana wannan shago kuma kai kana eh, wani ƙasa ne libya ko wani kasar larabawa kai kaji kana wasu amma ka zo kana mata wasu mata karya wasu matan kuma da me da jan ido jan ido ita ba mai kuɗi ba ba ta son kowa sai ga an zo an kwashe ku da suna wai wannan da eh, sarki zaki ya ban san su ba jama'a ban san su ba ko ba kuma ina ganin ba yaran nan bane akwai wani da yake karkashi yake akwai wani someone is behind it wani na nan da yake yin haka domin ya ga ya bata mana suna domin ya ga ya bata abin da muke yi ah, abin da muke yi na alkhairi which ban san me shi ba kuma ba na son ma mu san me shi kaga irin wayannan shago za su nuna maka kaman wanda nake magana yaran nan ga yaro ka duba wannan kai da kanka duba wai ya je bakin ruwa ya ya hoto ka duba ruwan ma dauda dauda dauda dauda ma ruwan ma wani ruwa ne ma wani dauda dauda ruwan ma wani ruwa dauda dauda dauda wani eh, wani jacket ma da ya sa wani jacketin arha arha amma wai yana da wannan shago ka duba wani hulan shi ka duba wasu ababen da suke yi just dai shek game shin kuma ya ce maka wai sarki zaki wai ne to ga numbers da yaron suke fira kaga wannan shine number da suka saka eh, suke fira da mutane su ce wai ni ban san su ba ban san su ko ina ba ban san su ko ina ba kuma wannan ba wuri na ya fito ba I don't know anything about it. Ban san komi da ban san su ga number number da suke use wasu rigan shi wani banza banza ma wasu ba amma yana son ya je ce wai shi yana da wannan shago kai kana da wannan shago da irin kayan ma da kasa kana da wannan shago asau kaya ba shi bane arziki mun sani amma wasu ababa ma mutum shi ka auna da hankali amma ni na san ba yaran bane ni na san akwai waɗanda ke yin haka hankali na bani amma kowa ke yin haka wallahi Allah ya fi ka Allah na sama yana kallon ka ko Allah na sama yana kallon ki kowa ke yin haka Allah yana sama yana kallon ki yasa jama'a ya zama dole nan zo yi magana saboda in ba kai magana ba shiga before eh, ba komai ba ko shiga kamin ka ce za ka zo kai magana an ɓata maka lamari an ɓata maka lamari ga audio audio da suke yi wa eh, matan suka yi wai ni ni ban san wanda suka zo muka yi musu program muna yi ta sama ne yasa wanda suke zuwa ta kasa su ce waya ne musu miji ma don Allah ina son kansa saboda baka san wanda abin na ban ma shi yasa muke yi ta kasa sama kowa ya yi shaida ga irin mutanen da muka ma ga wanda ya kira kuma ya kira ga shi na an bashi kuma an bashi kuma da investigate kuma a duba ba tsagaga ba ba tsagaga ake yin abu haka ba shi yasa eh, yasa zan play muku audio eh, wani audio kaɗan ciki eh, wayannan mutane da ke irin wannan siya which ni ban ba, ba, ba ni ba wuri na bane ban san da wannan ba kuma eh, I'm not part of ban san da wannan ba yasa dan Allah dan annabi jama'a ku koyi na nema ehe ka duba assalamu alaikum jama'an kuna ji kuce yes barka da yamma to kowannen yaron da ka tura shi cikin group ni kaina ya min magana sai nake ce mishi sai na ce da wa nake magana sai ce min ibrahim ne daga dubai sai na ce ibrahim ya aka yi ka samu namba ta sai ta ai zai gaya min zai faɗa min yadda aka yi samu namba amma ba in ji ba ni dai hankali na bai kwanta ba na ce to ai ba zan ƙara yi maka wata magana ba har sai na ji ta inda ka samu namba sai ta aita guri mai tsafta na samu namba kar ki damu sai na ce to ni dai guri mai tsafta da na sani sai dai in ta hanyar sarki zaki sai ta eh ke ma kin san shine mai hada wannan abun arzikin shi ya ban nan baki na ce mishi zan yi aure ina son aure sai ya turo min lambobi sai na ce mishi to muna zance dai da shi sai ke ce min da gaske za ki aure yanzu a shirye nake zan iya an turo sai na ce mai a'a. Allah masu kira ku yi hakuri ku yi hakuri. Assalamu alaikum. Oh, oh, oh. Allah ce mai sarki. Barka da yamma. To kowannen yaron da ka tura shi cikin gurup ni kaina ya min magana. Sai nake ce mishi sai na ce da wa nake magana sai ce min ibrahim ne daga dubai sai na ce to ibrahim ya aka yi ka samu namba ta sai ta yi ai zai gaya min zai faɗa min yadda aka yi samu namba amma ba yanzu ba ni dai hankali na bai kwanta ba na ce to ai ba zan ƙara yi maka wata magana ba har sai na ji ta inda ka samu namba sai ta ai ta guri mai tsafta na samu namba kar ki damu sai na ce to ni dai guri mai tsafta da na sani sai dai in ta hanyar sarki zaki sai ta eh ke ma kin san shi ne mai haɗa wannan abun arzikin shi ya ban nan baki na ce mishi zan yi aure ina son aure sai ya turo min lambobi sai na ce mishi to muna zance dai da shi sai ke ce min da gaske za ki aure yanzu a shirye nake zan iya in turo sai na ce mai a'a sai na ga hoton ka ai aure haka da sauri sauri sai ta yi kar in damu ai zai tura min hoto a gama magana da na ce mai to ba zan kara maka magana ba halau sai ka turo min hoto da kyar sai turo min hoton shi wai shekarar shi ishirin da takwas in an gan shi ma ba za a ce ba ma ya kai shekarar saboda duba duba shekarar shi ba sai na ce to ka gani ina shekara talatin da biyar ta ya zan aure ka kai dan shekara ishirin da takwas sai ta wai ai manzon Allah ma ya yi haka duba yaro ne dauki yaran nan an yaku ba matsafi bane ba ma ya dage sai mun yi bidiyo call da shi sai na ce mishi a'a ni waya ta bata bidiyo call sai ta wai in fita in je in aro waya kafin na ga hoton shi fa muke wannan magana wai sai in gan shi a zahiri in fita in je in aro waya sai kira ni bidiyo kwan na ce ai ban taba aron waya ba da tawa nake amfani tun da nake kuma ba zan aro waya ba wai ki ara kafin zuwa yamma sai in tura miki ki sai ko ta dubu ɗari ce kaji zai aika da kuɗi ba zan aro waya ba haka dai da naga zai takura min kawai sai na yi blocking ɗin shi Sun cin shi eh manzon Allah ya yi amma ni ba zan aure ka ba to anan dai sai ta bar ma an turo miki irin sana'ar da nake yi a Dubai ina sai da wayoyi ne a nan Kaduna ma muna da shago ana kawo mana wayoyi Najeriya yana turo to da ya turo min wai Kaduna ya turo min wannan mun mun tabe mala sai da suna ya san ka Kaduna shine gurin business ɗinsa. ya turo min hoton shi na ce kar ya ƙara kira da to amma ni a yanda na ɗauki yaran nan an yaku ba matsafi ba ne ba ma ya dage sai mun yi bidiyo kwal da shi sai na ce mishi a'a ni waya ta ba ta bidiyo kwal sai ta wai in fita in je in aro waya kafin na ga hoton shi fa muke wannan magana wai sai in ganshi a zahiri in fita in je in aro waya sai kira ni bidiyo kwal na ce ai ban taba aron waya ba da tawa nake amfani tun da nake kuma ba zan aro waya ba wai ki ara kafin zuwa yamma sai in tura miki ki sai ko ta dubu ɗari ce sai na ce mishi a'a ba zan a ruwaya ba da haka dai da na ga zai takura min kawai sai na yi blokin ɗin shi kun ga wannan ɗaya kenan ko to ba ita ba bari kuma in je kuma the same person o kan wata kuma daban ga wata kuma daban nan the same person sheje wai ni ina gani ba ka kaku tunan daga ba yaron bane akwai wani akwai wani akwai wani ke yin haka da ke neman ya bata suna ba yaron kai akwai wani da ke yin haka Assalamu alaikum yayi sarki barkan wata daban kuma kenan amma a nan gari na Niger da fatan mun tashi lafiya ya kokari ya hidindimu ya gaji ya dauran aure ubangiji Allah ya baka lada Allah ya baka lada don Allah in ka tashi mu yi magana na so in kira ka yanzu I was thinking kana bacci shi yasa tunda ban gan ka online wani wata kuma daban kuma kenan in ka tashi da Allah sai kai min magana tunda ba zan san kan inda kake available ba wani abu nake so mu tattauna ga koshi ga kwanan yunwa in ji ba haushi wallahi I'm confused I'm confused I'm confused wallahi tallahi I'm confused seriously na ma rasa yadda zan yi so in ba da kai na fara magana ba idan zan iya fara wannan maganan da wani shi yasa nake son in fara magana da kai ji me ra'ayinka akai me za ka iya cewa akai na rasa me zan ce na rasa tunanin da zan yi kai na ya riga ya kulle ya ɗaure ga baki daya ga ƙoshi ga kwanan yunwa in ji bahaushe na gode zan ji Allah ya saka mata alkhairinsa kan batu wannan yaro kenan yaro yaro <laughs> wanda ke so ya buda haka yana me shi na so ya kawo illa ne kawai wallahi me shi na so ya kawo illa ne amma mu ji mu ji dai kan batu wannan yaro kan batu abin da ke faruwa guda yasa dole in ka zo wani ya biyo ka inbox ban sani ba kuma gaskiya ba na so sani ban sani ba wanda bai zo wuri na zo cewa mai miji ba sai wani kawai ya biyo ki kan banza ba ki zo wuri na ki miki miji ba kawai ya biyo ki wani ya biyo ki kan banza wai sarki zaki ya ce ya ni ala musuru ne na san kina neman aure ne me shi ya biyo ki a sarki zaki ya ce ga nan baki ban san shi ba don Allah don annabi duba an ga muku abin da muke muna isa gani akwai lauyoyi a cikinmu akwai soja akwai malamai a cikinmu akwai malluma a cikinmu yasa abin da muke ba sagaga kawai ake yi ba kowa ya tashi sarki zaki sarki zaki sarki zaki ina ya gajiya ya iyali ya kokari ya haƙuri da mu da ubangiji Allah ya ƙara maka haƙuri da mu baki ɗaya Allah ya ba mu ikon biyayya da abin da ya kamata mu yi wanda kuma ya kamata mu fashi Allah ya ba mu ikon barinsa na turo maka wa'innan hotunan da wannan shagon na turo maka gashi nan wannan wani bawan Allah ne da ya kira ni na ta tambaye shi na yi samu lamba na ban san shi ba abubuwan dubai irin yaran nan yan kawai giya, wanda suke nuna ma mutane shaguna a dubai na kalle shi na ce mishi ni ban san ka ba ban san da inda kake ba sai bude baki sai ce mun ya samu manufa na ne nan mai iya matsawa a kan siyasa ba da ya gaya min da ya samu mamma sai ce min wallahi a wurin ka ya samu amma ya roƙe da ya ce ba samu mashi mata bai san mata yarinya sai ka ce mishi ga nan ba na amma za ka yi min magana sai ce maka ba zai yi min ka yi haƙuri kai shi zai mun magana da shi idan muka daidaita sai ya kira ka ya gaya maka ka bashi wannan damar ta izinin sai ka ce mishi to ka bashi amma dan Allah dan annabi ne kar gaya maka sai ne mamaki na ce to bayan na kawo magana da shi kafin fini turo min hotuna da shago kina ina tambayan waye shi ya sunan shi ina son in ga hoton shi tukunna he lives in Dubai and he wants to marry sai so ya tafi da ni Dubai you want to marry da Allah masu call don Allah ko ku daina don Allah ku bari mu kare mishi ka na sai ce min a'a mishi ka ba wannan wannan maman ka ne maman ka ne ta haife ka sai ni doubting shi ne sai ne maka no sai ban san yadda zan yi ba because ban san I don't know who he is yadda zan dauko mishi magana ba saboda kai ka san status dina na yi imani ba za ka ɗauki numba ka ba wani ka ce mishi yin magana ba to how can I open up to that person shin ya san shi ya san wani irin status gare shi ka shi so ni shiru ina ta tunanin je idan kai kamin down yau sai mu yi magana da kai kawai ina zaune sai maka muna magana muna chatting da hajiya fulani yau lashi kai sai take ce min ga wani yaro gashi gashi sai na ce mata da san the same person the same person ci gaba don Allah masu kira na ma don Allah ku yi hankuri mana kuma yaron da ya min magana da samtin hotunan da ya tura min shi ya tura mata da samtin abin da ya gaya min a wurin ka ya samu numba na da samtin haka ya ce mata ita a wurin a wurin ka ya samu numba. ta ya zo magana wuri yaron kankanin yaro ne karamin yaro ne bai kare shan mamma ba oh. bai kare shan mamma ba bai kare mamma ba yaro inda yake inda ya samu lambobin mu ma wai da ya ce mata shi bai gaya ba amma ya gaya mata ta yana group ɗinka ya fita wai yana ta maka magana shi wai yaron ga wai shi yana group na wani group wani group ka bani hausa shi na yan Niger ne Allah kadai ya san matan da ya biye ba irin wa'annan abubuwan Allah kadai ya sani ka ko irin wannan sai ya bata maka suna kamar yadda wani ya buɗe group da kai da sauransu Allah kadai san irin mutanen da suke yin irin wannan abu wala Allah sun bude group kenan da sunana kenan shi kai mishi magana in baka san shi ba ga pictures din shi dan kai post wannan ba rayuwa bane Allah kaɗai ya san irin wa ya je mawa in ba understanding da hankali da tunani da natsuwa kaga zai iya zama da amma wani yaron gafa wai wai wai wuri na ni ban san shi ba ban san shi ba ban ma ba bai kare shi ba ma ka zo kana ta eh, wai zaka kai yaron gaba mu zauna ma mu yi tunani kai yaron ga kai shagon ga shagon ga saran ka ne shagon ga shagon ga saran ka ne eh babban supermarket ga kai saran ka ne saran ka ne wannan wannan shago saran ka ne wannan shago eh in ba abin da ba faɗi ba kai wannan shago saran ka ne wannan shago wannan shago saran ka ne wannan shago kai da kanka ka san ba saran ka bane yasa jama'a ni ban san wannan yaro ba ban san wanda ma wanda ma ni wanda i don't know wanda zai biyo ki baki zo wuri na ki ne kin ce kina neman miji ba kuma wanda ma za a ce a yana neman miji muna make sure kan facebook kowa na gani da ka kira kai da ka kira kai za mu baka number amma haka ko ta bazuwa wani kuma ya bazuwa zuwa muna na biyu kenan na biyu kenan wani ya bazuwa zuwa zuwa haka wani ya bazuwa zuwa zuwa haka na biyu kenan sa'annan wanda ma suke muke hada su ta kasan aure wallahi ban bari ma ta kasa ko ta kasa za mu yi she na ciki she na kira in an min sheda, she na kira ka in kira ta in saka ku kan layi ku bin duka kuna kan layi sannan ni in sauka in kira ki in kira ta sannan in sauka kuma na sauka na kare wani ma wani ma kuma kamin in kira ki in kira ki in kira ki in kira ki in sa kan layin nan shi mun fito kan layin in kawo picture ka in kawo picture ta hada in zo a nuna ka amince ka amince eh na amince eh ta amince a kare sannan mu sauka kuma in kira ki in kira shi kan layi mu hada ku amma wani ya fito kan kai sai kan banza kawai ban san shi ko ina ba yanzu yana gwagwada wai shago shago kai shagon shi kai shagon ka ne mai daura da kai wanga kai shagon ka ne wannan jama'a assalamu alaikum insha Allah ya sa kun kenan muna da program da malam Musa Yusuf da Sunna ke sa zan shirya kenan batun program din mu jama'a assalamu alaikum kowa ya alert kowa ya kowa ya careful